بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا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 jiya mun kwana a anahu makanan aliya magana akan annabi idris <clears throat> kunga lallai magana akan annabi idris akwai maganganu da yawa in mun ce za mu yi magana akan annabi idris ko yanzu sai mun kai gobe ba za mu iya ƙarasawa ba don maganganu ne na manyan malamai na duniya wanda suka yi to a takaice abin da ya kamata mu yi yana da kyau wato mu gaya muku kawai wanda yake da bukata sai ya ƙara bincike zai je ga magana a kan annabi a ah, idris kace wai menene ne wa مكانا عليا ما to ana tambaya ne yaya aka yi menene ma'anan an tambaya abdullahi dan abbas menene ma'anan wa rafa'nahu makanan aliya shine jiya muka dinga jero maganganu da maganganun tafsirin a nurul al kafi ko da kuma tafsirin a ƙinni abin da ya faɗa na imamu na imamiya maganganun da imamiya suka yi duka mun kawo jiya da maganganun da maganar rasuwarsa a ali sunna suka yi to duka maganganun bai ƙare ba to magana na ƙarshe ma'anan kuma makanan aliya cikiton sauran sai wanda yake so sai je duba suka ce wata rana mala'ika ya yi laifi an zarge shi ai a wajen muka tsaya ko an zargi mala'ikan da aka zarge shi sai aka cire masa fiffikensa sai aka jeho shi wajen tsibiri tsibiri kamar wajen island da aka jefar da shi a wurin ana nan ana nan ana nan har zamanin annabi idris to zamanin annabi idris sai wannan mala'ika ya tashi sai ya tafi ganin cewa annabi idris ya san irin ayyukansa sai ya ce to annabi idris na zo wajenka ne ni mala'ika ne aiki na aiki na kaza ne amma ina so ka roƙa min allah allah ya dawo mini da wato fiffike na an koma bakin aiki na annabi idris aka ce yayi azumi kwana uku yayi sallah dare uku ko to da yayi wannan ya roƙi allah sai allah ya karbi addu'arsa shine ya zo ya samu annabi idris ya ce to annabi idris ka yi addu'a allah ya dawo mini da aiki na? kuma na dawo inda nake yanzu kai me ya kamata na maka ai daman mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi maki aikin alkhairi to ki saka da alkhairi in kuna so ma akwai ayan qur'ani illa al ihsan hal hal jazaa'ul ihsani hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan menene sakamakon wanda ta kyautata sakamakon wanda ya kyautata a kyautata mishi idan mutum ya sake maka fiska sake mishi fiska kun gane ko haka nan mace in miji ya kyautata miki ki kyautata mishi kada kuma ki ci amanan shi ya kyautata miki ya baki amanan kanshi ya baki amanan dukiyarsa ya baki amanan ƴaƴansa ya baki amanan wato zuri'arsa ke ma ke kuma ki rike wannan amanan ki kyautata ku yi zaman alkhairi wannan shine amana abana shine kyautatawa ina ba ta an gane akwai ba sai an ja aya ba an ja hadisi akwai kyautatawa wannan na zamantakewa wanda idan mutum yana yi in mace tana yi kowaye yan uwanta mazaje mijinta zai sa mata albarka kuma zai yi da ita kuma zai san tana kyautatawa kun gane kuma ko ba daɗe ko ba jima ko mini san jifa ƙasa zai faɗi idan mace tana munafurci sai ya bayyana ko ta yi bai fito a wannan shekara ba to wani shekara 2030 2023 eh, zai bayyana in bai bayyana 2023 ba zai bayyana 2024 in bai bayyana ba kafin ta mutu zai bayyana ba kyau duk abin da za ka yi in ba kyau ko kana yi Allah bai gane ba mana kana yi kana ganin Allah ne kawai ya sani sauran mutane ba su gane ba to Allah tun da ya sani ƙarshen alewa Allah ka samu cika da imani annabi Idris shine wannan mala'ika ya ce to ina so in saka maka dama haka manzon Allah in an maka alkhairi to in kana da abun da zaka sakanta mutum da alkhairi ka bashi ka mishi alheri in babu kuma ka mishi addu'a kuma annabi sallam ya ce kar ku zama a kawo muku kyauta ku kasa yin tukuici mutane sun zama wani iri duk sunnoni ne na addini ka bar mata yanzu ga tukuici in an kawo alheri ku ga iyayenmu na da dattabai tsoffi in ka kawo musu kyautan abu sai sun dan nemi wani abu sun lalubo sun baka amma ƴaƴan matan yanzu su a dole ga son zuwa makaranta amma ba sa bin irin waɗannan ayyuka sun bari iyaka ka bar su kawai in sun je dan sayan madara a shago ko dan siga dan ƙara mini gishiri dan ƙara mini gyara wai ga muku ana karban gyara ba kyau karban gyara amma shi mai kayan idan ya dumbula maka kawai baka sani ba wannan to ba laifi amma kai ka faɗa ya baka tara mini gyara wannan shine malamai suka ce laifi ne ina fata an gane saboda haka yanzu annabi idris ya ce to sai mala'ika ya ce to kai me kake so ya ce ba abin da nake so ni tunda ana ɗaukan ayyuka na adadin rabin al'umma na ayyuka na abin da nake so kawai yanzu ni kawai ka ɗauke ni in je in tambaye mala'ikan mutuwa kwanaki na nawa ya rage kwanaki na nawa ya rage shi yasa kullum ina buga wannan misali aka ce ma mala'ikan mutuwa me ya taba baka mamaki ya ce wani abu ya ban mamaki aka ce me ya taba baka dariya ka faɗa abubuwan da suka maka mamaki a gidan duniya ya ce abu uku sun ban mamaki abu ɗaya ya ban mamaki a duniya abu ɗaya kuma ya bani dariya a gidan duniya abu ɗaya kuma ya sa ni na sha wato na ji tausayi fiye da yadda ake tsammani sai aka ce to ka faɗa mutanen duniya su ji sai ce na farko abin da ya bani dariya na zo zan ɗauki ran mutum kawai sai na je yana ta faɗa don me yasa ya kawo gyaran takalmi gobe zai saka zai je ya gaye a gwajen ni kuma na zo zan ɗauki ran shi yana ta surutu yana faɗa yana tada jijiyan wuya za a yi faɗa mai gyaran ya ce masa sai gobe ni kuma na zo zan ɗauki ransa shi kuma yana cewa a gyara takalmin gobe zai je ya ci kasuwa a gwajin biki ya ce wannan abun sai ban dariya ina gama dariya na kawai sai na zara shi na tafi ya ce sai wanda ya ban mamaki kuma ya bani ya bani tausayi sai aka ce to ka faɗa na tausayi sai ce na tausayin nan na zo zan ɗauki rai da na zo zan ɗauki rai na samu wata mata zan ɗauki ranta sai na same ta a sahara a sahara gaba sahara baya sahara kamar yadda ake faɗa da hausa gaba daji baya daji nakuda ko mata kusan da ake nakuda ba sai na faɗa ba sai na same ta tana nakuda na same ta tana nakuda nakuda da take yi din nan tana nakuda wash wash wash ni kuma an turo ni zo da kiranta ta na cika tana haihuwa ta haifi yaro tana haifar yaron nan kuma ni kuma an riga ta yi na zarar ranta sai na zarar ranta ga jinjiri kyakkyawa ƙosashen jinjiri lafiye kuma a sahara jeji babu ruwa babu wanda zai taimaki wanda yaro ni aiki na ne ban zo in yi wani taimako ba aiki na kawai cire ran tafi kawai sai na cire ran kawai sai na tafi abuna to na tafi ina ta mamaki ina ta tunani yaron nan ya zai yi ko ba waɗansu matafiya da za su ɗauki ban ga waɗansu alaman kowa ba Allah ya ce zan nuna maka ni ne Allah ya ce to sai magana na uku me ya baka mamaki ya ce ta wata rana zan zo ɗaukar rai tun daga sararin samaniya ina ketawa sama ta ɗaya haske na zo saman duniya haske na zo har wajen da zan ɗauki ran nan haske ya ce wani abu mamaki sai Allah ya ce to bari muka bari mu muka bari muka bayani Allah zai nuna maka shine Allah yace dan adam yana da buri ko yaushe amma bai san ranar shi mutuwarsa ya kusa ba to kowace dan adam ya dinga tuna ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin ayya inna allaha khabirun bima ta'malun ya ku wanda kuka yi da Allah Allah ne wanda kuka amsa kiran Allah me kuka aikata kuka tanadar ko kuka aje za kuka aje ranar gobe za ku ɗibe shi za ku karɓe shi tanadar tambaya me kuka tanadar mu gobe ku me kuka tanadar mu kwanciyar kabari kai kun san abin da yake balbalin bala'i da yake cikin kabari kuwa ai kawai kabari ba ma a ce ma kabari ba azaba ba komai a je a tona guje da gefe ake saka mutum ba da girgin ne ba ba da ciki ba ba da gefe ba ake saka mutum wani ma in kana da turbi turbin ka yana taba yana taba yana taba jikin kabarin yana taba jikin kabarin mai gyaran kabari ya saba shi kullum yana ganin gawa sai ce tura ta kawai danna danna ta kawai fuskar sama a mun take na sai ce tura tura tura ta nan tura tura Ya sai a tura tura tura a nan wani sai ce a kasa sake nan kasa sake ta sai a tura ta ba holland ba su fajaba ba Côte d'Ivoire ba Balisco ba Swiss uh, Les ba Gele ba ainihin kashki ne ko ba Gele babu hijabi Toyobo mu ainihin wani fansi kaya kawai daga ke sai halinki yanzu idan aka ja ka turbu ɗaki aka ɗauko itace aka saka aka ɗauko ganye aka saka aka ɗauko ƙasa aka baka sai a ɗauko shan ƙasa a saka wannan aka barke da shi ma ishe ki azaba kuma na rantse da Allah ko ranki ya ko kin an dawo miki dare wallahi baki saki daga wannan kasan da itacen ba ko an dawo da ranki ko wanda ake bin da su da irin nisan nisan su nan ko sun farka sai da su yi ta zarce in akwai nisan kwana ne lokacin da ake sakawa kafin a saka kasa a saka itace a saka shine za ka ga an ga motsin mutum shine a bude shi ba ku taba ji yayin ku sun ba ku labari ba kaga mutumin da aka zo an sa shi a kabari da likabari a gaina motsi kuma a bude shi ana samu to ko kabari ko ba azabar lahira wannan kawai ya shi ka azaba kuma dole ne shine gata na in na mutu abin ne ni gatar ku in kun mutu abin ne kuma irin mutane da kuke rerawa kuke ganin su kamar walakantattu ba su da mutunci irin su ne fa in kun mutu su ne suke zuwa kada tsammanin mai kuɗi mai zai kai shi je kabari mai mulki yaushe me zai kai shi je kabari yaushe zai je kabari kuma yana abun nan shi excellency yana gefe excellency dan zauna tana a dan sa mishi lema ma ana tattare shi waɗannan talakawa kulolin wanda kake ganin su ba komai ba su ne ne za su maka kabari da mata talakawan da maza talakawan su za su hau kikon su za su hau titiri su za su hau wato hilos su za su hau da m su kai ka kabari a je a barka a kai daga kai sai kai daga kai sai ke miji kima ba zai zauna a kabarin ba yan kima ba za ta zauna a kabarin ba kwana ɗaya kwana biyu za ta hana obanti da milo ta sha har ana ba ta labari kana kakkarewa da dariya an manta da ke kina nan a kabari wannan gado wannan kujeru wannan akwati sonsonai da aka ajiye duk yana nan ba ta taba gani ta ke raba gado ba ni na taba rike mukami in an zo ana raba gado sai ka yi kuka daga lokacin da muka yi sau uku kawai na ce na fita a cikin abin sai ka yi kuka in an zo in an zo kina tsammanin da da da da balisco ko ko jones wannan zani ko a tamba to a tamba sai a ɗaga shi sai a ce ɗari biyar dubu talatin da wani abu aka saya kina da rai sai a ce ɗari biyar ne wannan sai a aje shi a gefe kare kayan ake yi kuɗin kayan sai a karya shi haka ne ba duniya nan ba komai bane ya kuta ba musulmai mutum ya mutu nan ko kalli mutum ya mutu ana mishi wanka ka je ka leƙa ku je ku leƙa ana ma mutum wanka in ɗan uwan ku ne haka hannunsa zai yi sai ku ga hannun a buɗe wata ko yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يتقوى zai mutu bayan ya mutu mala'iku suka gansa in ka je ka kalli gawa yana barci ya sheka ya sheka wa'azi sai ina ali yace in ka je makabarta baka ga wa'azi a mutuwa ba to babu wa'azin da malami zai maka duk akalkalin da zai ba abin da zai sa maka kanin imani amma ka ga mutuwa baka ji wa'azi ba to ba abin da zai maka zai sa ka ji wa'azi hannun mutum ne za ka gan shi dan gaye a za ka ga hannun nan an cire zoben duk an cire dan kunnen an cire idan akwai haƙorin nan na gol in ma zai ciro ce an cire kitso da ta yi na gayu in akwai in akwai mata a wajen sai sun tsefe gashin sai sun tsefe kitso shi sa ake dadewa shi sa mata masu sa fixing nake gaya musu kasu dinga saka don ba su san shi mala'ikan mutuwa ai kun ji da ya faru da mai takalmi ba ruwansa da jiran time sai an kunce saboda haka hannun mutum gawa haka za ka ga hannunsa zai zai ce a da na zo nema na duniya duka gashi na bar muku kun ga hannun na abu dai na bar muku amma jinjiri lokacin da yake zuwa duniya za ka ga hannunsa haka miori mutubo na zo tarawa amma da ya mutu sai ce gashi haruna na bar mu ba gani ba kun ga baki na dai. ana ta kokari wanda suka kalli gawar sun za su kokari suna rufe bakin ana jan kafan babban kafa yatsan kafa idon kafa ana ja idon ana kokari idon ya hakan nan ya kwaye abin tsoro gawa kenan dan adam kenan dan adam ba komai bane to bari bari bari ƙara samu ku labarin bari bar wannan labarin za in mun je labari a gwajin mutuwa za mu faɗaɗa labari bari yanzu mu ƙarasa labarin mala'ikan nan sai mala'ika aka ce masa ya ce to sai aka ce masa to kaga wannan mata da ka ɗauki ranta a sahara ɗan nan yana ta shure-shure kana ganin shi yana kuka ba kowa kuma kar ka ɗauki ran jatuman ba kowa ba gani ya ce e ya ce ni allah na turo matafiya sun zo daga baya sun samu yaro suka ɗauke shi suka je suka mishi tarbiyya suka mishi training suka ba shi ilimin addini ya samu ilimin addini ya zama babban malami ya zama mai taimako mai taimakon addini mai taimakon talakawa mai taimakon miskinai mai taimakon marayu mai taimakon bayin Allah wannan yaron shine da ka zo za ka ɗauki ran shi tun daga saman duniya kake ganin haske saboda ya ba ma addinin Allah gudumawa kake ganin haske haske haske har ƙasa har ka zo ka ɗauki ran shi to ɗan wannan matan ne Allah ya tsare shi haka Allah yake yi don haka mu gyara ɗabi'unmu Allah muna godiya saboda haka wa rafa'anahu makanan aliya annabi Idris sai mala'ikan mutuwa ya ce mai mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa to yanzu kwana na sauran nawa don ina so na sani shi yasa na ce a gaya maka in tambaye ka ya ce mala'ikan mutuwa ce ai yanzu ma za ka mutu yanzu na zan ɗauki ranka ai kwanan ka ya kare ya riga ya kare tuni kawai sai mala'ika mutuwa ya zare ran shi shine suka ce annabi idris shi a wajen nan inda aka karbi ran shi a wajen aka karbi ransa to yanzu zan takaita labarin suna nan da yawa yadda malamai suka kawo kissosi din kun gane ko da na ce muku duba tafsirin kimmi ku duba tafsirin nur na al'abun na asakalaini in kun duba za ku gani na aliyu binu ibrahim in kun duba tafsirin shi za ku ga wannan maganganu za ku ga maganganu da kuma aka tambaya maganan ali sunna wanda abdullahi dan abbas wanda aka tambaye aka mishi tambaya gami da mutuwan wa rafa'ana makanan aliya za ku gani amma wasu kisan da aka kawo imamu tabari da Ibnu kasir suka ce kisan nan bai inganta ba isra'iliya ne wanda aka ce ya zo ya tambaye mala'ika a ɗauki ran shi aka ɗauki ran shi baya an ɗanɗana mishi mutuwa ya ɗanɗana mutuwa bayan ɗanɗana mutuwa aka kai shi wuta aka buɗe mishi wuta ya ga wuta daga ne a kai shi aljanna ya shiga aljanna yana ɗan lalleka wuf sai shige cikin aljanna aka ce idris ka fito ya ce ba zan fito ba a mala'ika da ya kai shi ya ce to idris ya ki fitowa sai allah ya ce bari turo alƙalin mala'iku alƙalin mala'iku ya zo mai yin waɗai kita wato za a mishi shari'a sai ya ce ga idris ka fito daga aljanna ga alƙali na mala'iku zai zo a yi shari'a in ka yi gaskiya sai ka zauna in baka yi gaskiya ba kuma sai ka fita da haka sai idris zai ce ni ku dinga yin shari'a ina daga ciki ina ba ku amsa amma ni ba zan fita ba to wannan suka ce kisa isra'iliya ne kun gane ko imam tabari ya kawo wannan bayani da ibnu kasir yayi wannan magana sun ce wannan maganan dama yana daga cikin alal kitabi la tusaddiqu wa la tukazzibuhu amma wancan maganan da muka yi na jiya wancan maganan shine wanda ya inganta ina fata an gane ma'anan wa rafa'na mu makanan aliya don haka za mu rage maganganun suna da yawa amma waɗansu za ku ji a gwaje wadansu manyan malamai na yi wannan a takaice saboda haka ci gaba da faifayin ƙura'ani أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خلوا سجدا وبكيا أولئك الذي أنعم الله عليهم سونة ودن دمك مسو نئمة أغريس إن الله كو ودن دمك مسو نئمة ودن دمك مسو نئمة wato su ne minan nabi'ina wato daga cikin annabawa min zuriyati adam daga cikin zuriyan annabi adam an ce min zuriyati adam daga ciki wato su ne zuriyan annabi adamu ai akwai annabi nuhu akwai annabi annabi nuhu wanda aka ɗauke shi da jirgin ruwa ko wa min zuriyati eh, wato min zuriyati adam wa min zuriyati adam daga ciki akwai zuriyan annabi adam wa min man hamalna ma nuhin da wanda muka ɗauke su a cikin jirgi a safina wato shine jirgin ruwa shine annabi nuhu wa min zuriyati ibrahim da annabi ibrahim zuriyan annabi ibrahim shine annabi ishaqa da annabi isma'il da annabi yaquba da annabi wato eh, ibrahim wato wannan zuri'ansa ne waɗannan gaba ɗaya wa isra'ila kenan sune ne waɗannan zuri'an annabi ibrahim wa mimman hadaina waje baina daga ciki kuma akwai wanda muka zaɓe su kuma muka shiryar da su ko waɗannan iza tutula alaihi ayatun rahmanu ko iza tutula alaihi ayatun rahmanu karru sujadan in ana karanta musu ayoyi sarki Allah mai rahama karru sai su faɗi sujadan wato suna masu sujada wa bukiyan suna masu kuka in an yi magana mai zafi wato na tausayi wato na alhini sai su yi in an yi magana na wajen wato damuwa na jin daɗi sai su yi farin ciki to haka nan suke yi ana cikin haka فخلف من بعده فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أولئك الذي أنعم الله عليهم سنة وأن دمك مسني إما من النبي إلى واتو دقا تكين تشكين دقا تكين وأن نان واتو من زورية آدم دقا تكين زورية النبي آدم أي إدريس شين النبي إدريس wa mimman hamalna ma anuhin kuma daga ciki akwai wanda muka dauke su a cikin jirgin ruwa fi safina cikin jirgin ruwa ai safina wato ibrahim wa ibnu da 'ya'yansa wa sam da sam ko wa min zuriyati ibrahim zuriyar annabi ibrahim a isma'ila wa ishaqa wa wa min wa isra'ila wa huwa wato shine annabi a yi musa da musa wa haruna da haruna wa zakariya da zakariya wa yahaya da yahaya wa isa da isa wa man hadaina waje ta cikin cikinsu akwai dukkan waɗannan mun zaɓe su inji ubangiji idza tutula alaihi ayatun rahman in ana karanta musu ayoyin sarki Allah mai rahama karru sujadan wa bukiya sai su faɗi suna kuka wato suna sujada wato suna kuka ana faɗan don maganganu ana haka fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salati har aka yi halitta bayan wasu halitta aka tadda waɗansu halittu masu walakantar da sallah bitariki ha saboda barin sallah wato lokacin sallah suka zama fawailu lil musallin a da irin waɗanda suke rafkanuwa da wato suke yin akwai matan da ba sa sallah sai a gidan buki idan a gidanta ne ba kowa ba ta sallah bata cuce kowa ba ta cuce kanta ne wannan shi ne zaluncin da mutum yake zaluntar kansa ina ba ta gane akwai matan da za ka ga kullum za ta ce tana abun wato tana haila kenan akwai matan da ba olsa ba wani chronic tattare da ita amma wallahi ba ta azumi wannan magana da nake faɗa muku kuna shan mamaki akwai 'yan mata da yawa 'yan gayu za ku gansu ba wai akwai a'a akwai masu sallah amma akwai da kuma wanda ba sa sallah akwai a cikin 'yan mata akwai a cikin gasis akwai a cikin mutane wani kana ganin shi ne kawai yana sallah amma in a cikin mutane zai yi sallah har zai dinga allahu akbar kun gane haka kuma ita ma za ka ganta in a cikin gidan aure ko buki in ta je gidan ana alwala a ah, ah, lokacin azhar ya yi mu tashi mu yi sallah su yaya a ah, kaza sai ta ce a bani buta a bani buta wata ma in ta ga dama sai ta dauki butan ma sai ta zagaya kawai ta je ta hoki kafanta in ta zo ta gaba kowa kawai sai ta zauna abunta sai ta yi kamar tana tahiya shedan ya mata kakatutu sai ta ga sallan wahala ai bari in ba ku satar amsa ku gwada wannan ku gani duk mutumin da ya lazabci yin sallah idan lokacin sallar yi, in dai dan aljanna ne mai siffan mai imani in bai sallar nan ba sai ya ji kaman wani bashi ake bin shi kaman wani nauyi ne a kan shi wallahi sai ya sallah kafin ya ji hayi kuma mai tashi ya sallah da asuba za ka ji kafin ka tashi kai sallah asuba za ka ji ka sala, gajiya nauyi kana tashi kai sallah asuba sai ka ji kamar an kunce maka wani igiya sai ka ji karfin kuzari a jikinka kuma duk matan da take walakantar da sallah kafin ta mutu sai ta yi mummunan mutuwa mummunan mutuwa take yi kafin ta mutu ba ke walakantar da sallah ko kina ganin ki lafiya kalau kafin ki mutu inda kina walakantar da sallah mummunan mutuwa take yi irin wannan amma zai yi wahalan gaske mai kiyaye sallah mata mai kiyaye sallah ta yi mutuwar walakanci za ga mutuwanta kamar bacci Allah ka sa mu cika da imani waɗansu fakhalafa min ba'dihim khalfun aba'us salati wasu suna walakantar sallah bi tariqiha min al ma'asi saboda sabon Allah saboda wasa saboda abubuwan duniya wata haka kawai za ta rike waya tana tana chatting ko kuma tana dube dube a waya a zahar zai zo ya wuce la'asar zai zo ya wuce bata ji tarihin annabi Sulaiman dan Dauda ba doki dawaki dawaki sun kai dubu annabi Sulaiman aka shirya mishi dawaki ma'aikata suka shirya mishi dawaki dawaki suna fareti annabi suleiman dan dauda dawakin na har sallah ya wuce annabi suleiman dan dauda bayan sallah ta wuce annabi suleiman ya can sai ga la'asar ma har ta yi har ta wuce sai ya ce a a a a a a wannan dabbobi sai ya ce a kawo su duka aka sa ya faɗa alayya faqathiq mashan bisuq wal arna ka sake mimi ta ha aya rudduha alayya faqathiq mashan bisuq wal arna ruddu wannan suka ce rudduha din sai suka ce wai ai ya dawo da la'asar rana ne ya dawo da ita a'a dawakin ne aka dawo da su kun gane ba rana ne ya dawo da ta ba a'a rana ayoyi ne na ubangiji dan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya rasu sai aka yi ga mukatar rana ya yi zazzabi sai aka ce kaji dan manya ya rana da wata ayoyi ne na ubangiji baiwa don mutuwa wani rana ya yi zazzabi baiwa don mutuwa wani rana da wata ya yi zazzabi waɗannan ayoyi ne na ubangiji don haka annabi sulaiman sai ya ce runduha wato ku dawo da waɗannan dawakin da aka dawo da su aka sassare su gaba da ya kashe su shi ne aka sake bashi wani samfurin mulki aka bama a annabi sulaimana daki daki aka rika bashi ya auri mata dubu ɗari uku an biya sadaki ɗari bakwai barori da wato kamar a ce bayi su ne wanda ba biya sadaki ba waɗannan sa'aka ne su annabawa in an maka tambaya ususiya ne na annabawa mariyatu kibdiya sadaka ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su annabawa su suke da ususiya ina fata an gane kar wani ya ce ha ah, yaya in ka yaka kayi laifi akwai kususiya kun san kususiya idan mun zo za mu faɗe shi mu yi bayani domin ku gane menene kususiya za mu muku shi da hausa a hankali yadda za ku gane karatun a hankali ku karbi karatun kuma ku gane karatun Allah ya muku albarka saboda haka yanzu Allah yana magana fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salati duk wanda ya zama saboda kallon wani abu ko saboda buki ko saboda aiki ko saboda rayuwar duniya ko saboda kasuwanci ko saboda wani sana'a ko saboda wani hidima da gangan ba ainihin ya manta ba ne in ka manta addini musulunci la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha nafsan illa kuma la tu'akhizna in nasina wa ga la نسينا أو أخطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا توبو الأمة من زن الله باء كما مدى ليفين أبن دا من تاكو أبن دا يكسكري مكا بري باء كما مو الأمة من زن الله أمنا ونن كيوتا أمنا ونن بوننزا ونن أمبامو صدقا ونن أيكي أمبامو البر أمنا رخصة an mana sauki a wannan aiki mu al'umman manzon Allah Allah ya mana albarka fa khalafa min ba'dihim kalfun aba'u salati ko waɗannan wattaba'u shawati suna bin shawowi ne na duniya min al-ma'asi saboda sabon Allah irin wannan in ba su toba ba fa sawfa yalqauna gayya da sannu za su shiga gayya wa huwa wadi fi jahannam wani kori ne a cikin wutar jahannama wani rami ne mai zurfi in ka ɗauki abu ka jefa sai ya kai shekara saba'in kafin ya taɓa ƙasa to wannan masu walakantar da sallah su ne ake saka su ina fata an gane su waye ba za su shiga wutan ba illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a wadanda ba za su shiga cikin wannan a wato wannan wuta ba illa man taba sai wadanda suka tuba wa amana kuma suka yi imani bi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ko suka yi imani Allah ya ce waɗannan sukan ba za su shiga cikin wannan wato wuta ɗin ba illa man taba sai dai waɗanda suka tuba wa amana kuma suka yi imani wa amila salihan wato suka aikata aiki nagari fa ula'ika yadkhuluna aljannata Allah ce suka za su shiga cikin aljanna wannan aljannan da za su shiga wala na shay'an Allah ya ce ba za mu zalunce su da komai ba mina sawabi na wato na daga ladar da ke su mu rage Allah ya ce ba za mu rage ba ba za mu rage musu komai ba sai me jannati adnil lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya jannatin adani wannan aljanna ta zama wanda aka tanadar muku bayin Allah ai ubangiji ya tanadar muku wannan aljanna man kana wato ibadahu bil ghaibi bayin ba ku san inda aljanna yake ba amma Allah ya ce akwai aljanna kun imani kuna aiki kaman kun ga aljanna to wannan aljanna da Allah aka tanadar muku bil ghaibi ba ku ganinta sai dai imani innahu kana wa'adahu ma'atiya lallai ta kasance ubangiji ya zo muku da wannan aljanna alkawari ne a wajen ubangiji kuma mai zuwa ne Allah mai cika alkawari ne in ka shiga aljannan ga yadda aljannan take la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya Allah sarki la ilaha muhammadur rasulullah Allah ka ba mu aljanna la yasma'una fiha cikin ka shiga cikin wannan aljanna baka jin komai lahawan min al-kalam ka sa a gidan duniya yanzu zaka je wata mata ta ɗarka ashar to ashar ba kyau annabi sallam ya hana yin ashar kuma manzon Allah ba sahaban da suke yin ashar kuma manzon Allah ba a jami'an ashar babu makarantar ashar ashar tana nan ne kamar wata ilhama ne kamar wata kaman wata abu ne kawai wanda kawai in ka kawo dama kawai sai ka ji ka sake ta to malaman tarbiyya suka ce to daga yaro in yana yin ashar ku hana shi in yaro kina yaro jinjiri yaro karami ya fara koyan magana shi zai ce sai ya zagi maman kata zo ta ce la wani ya iya zagi a'a ya bude da karatun qur'ani ki kokari ki ba karamin lada zaki samu ba ki sa yaron ki ya bude da bismillahi tun yana cewa eh, bismillahi ki koya ma yaro ke bude da wannan amma wata da ashar yake budewa in yi ashar sai ga maman ta yi dariya ta kilkile da dariya har ta gaya ma kawayenta a ce kai wannan yaron ya iya ba haka ba a yin abun da babu kyau a idon yaro kuma kada ku bar ko mata ku dinga yin abun da babu kyau a idon yara ba kyau addinin musulunci ya hana haka ina ba ta an gane ko waɗansu suka ce ko oyoyo za ki ma mai gidanki to ki hatara in yaran suna nan ki ɗan faki idon su ba sa nan ki don su ba su sani ba za su je su dinga gwadawa a cikin mutane ina fata an gane wannan dai da shauran maganganu la yasma'una fiha ba ka jin wani magana fiha a cikin aljanna ai lagawan wato min kalam na daga mummunan magana illa salaman sai dai aminci min al alaihim wato na daga gangano min almala'ikatu na daga mala'iku alaihim ko min bainihim ko kuma tsakaninku aw ala ba'dhum ala ba'bin kenan ko shashi ga shashi wala hum rizquhum Allah ya ce a cikin aljannan nan kuna da arzikin ku fiha bukuratan wa ashiya malamai suka ce an faɗa safiya da maraci babu safiya babu duhu babu dare babu rana bal nurun abadan har abada haske ne amma an yi magana ne da sigan yadda za ku gane har abada abidina ina fata an gane shi yasa aka yi magana a aljanna akwai wani bishiya wanda Allah ya shuka shi da kansa Allah ya ce sunan bishiyan tuba tuba sunan bishiyan Allah ya ce da kaina na shuka bishiyan Allah kuma ya ce an shayar da bishiyan da ruwan zamjabil aka shayar da ainihin bishiyan sa'an nan kuma bishiyan dan aljanna in ya shiga karkashin bishiyar zai yi tafiya aljanna babu rana babu duhu a dan aljanna in ya shiga karkashin bishiyar zai yi tafiyan abun hawa shekara ɗari a karkashin kafin ya shiga ya wuce gaban aljanna malamai sun tattauna gami da aljanna kowane ɗan adam yana da gida guda biyu ina da gida a aljanna ina da gida a wuta kina da gida a aljanna kina da gida a wuta in kin yi aikin alkhairi sai gidan wutan nan sai a bar ma dan wuta kuma shine za a ƙara mishi doubling wanda ake ba in mutum ya aiki ko wanda yi sabu ana mishi doubling ba to sai a ƙara mishi doubling wanda kuma sai a ɗauko aljanna nan ke kuma sai a ƙara miki doubling kuma gidan yar aljanna gidanki wata rana ana tambayan mala'ika gami da yaya gidan aljanna gidan ɗan aljanna yake sai aka tambaye mala'ika aka ce yaya ne gidan mutum yake a aljanna a mala'ika da ya ce sai na lula da na lula na lula na lula na yi tafiya a cikin gidan aljanna ina tafiya a cikin gidan aljanna sai na dira sai na ce ma Allah yaya na isa gidan wani Allah ya ce ina ba ka yi gidan wani ba ku duba gudun mala'ika jibril inda yake da gudu ya ce na sake lulawa na lula na lula aljanna na sauka ta tambaya na yi gidan wani ya ce ina ya sake lulawa lulawa lulawa ya sake sauka ya ce na yi gidan wani ya ce to yanzu ne kai rabi gidan dan aljanna Allah ka ba mu aljanna aljanna akwai daɗi malamai sun ta aljanna abdullahi dan umar ai sai da umar yana da ɗa sunan shi abdullahi dan umar ko abdullahi dan umar an tarbiye shi gami da aljanna ya ce aljannan nan jannatul adni ga yadda siffanta yake wannan yana siffanta aljanna jannatul adni kawai ba a je sauran aljannu ba aljanna ba tukuna wannan jannatul adni abdullahi dan umar yake siffanta aljanna ya ce jannatul adni bari mu misali yadda za ku gane kamar abin nan sky scraper sky scraper kusan ana amfani da ana da bayan ana amfani da five star mu a duniyar mu ba muna amfani da five ba gini mai tsawo gani ma sai hotel ne ma suke yi don gidan mutum zai wahala ka ke yin wanda gini mai tsawo sai hotel ko to ana yi to sai aka dawo yanzu an canja ya zama all model yanzu ana yi ne kunna a an koma gini an canja an daina wannan ana yi sky scriber yanzu wannan gini ya tafi ya dola har za ka fi gani kusa da gini gini ya tafi daga cikin ginin da muke da shi don na san kuma ta ila kuna zuwa tuwaliti da mazajen ku wanda suka je dubai akwai burj khalil burj khalil yana da tsawo a zamanin da aka yi burj khalil a duniyar larabawa kaf qatar oman yamal bahrain saudi arabia turkey ko waɗannan jordan duka waɗannan ƙasashe na yankin laraba wannan har da wanda ban irga ba siriya iran iraki waɗannan ƙasashen kaf har da wanda ban irga ba yankin larabawa ba ƙasan ba garin da take da wannan burj khalil tsawo ana nan ana nan sai suka zo kuma sai aka sake tabkawa yanzu saudiya ta ce har ta nuna lokacin corona nan da na je na gani sun rubuta cewa kasan sun za su yi gini sai sun manna ga ginin da za su yi sun yi wanda zai fi burj khalil tsawo ina fata an gane saudiya ta yi zamzam hotel duk wanda yake zuwa za ku ga hoton agogo a jiki amma yanzu kuma suna so su yi ginin da ya fi waɗannan burj khalil ɗin da wannan zanzan hotel duka an wuce shi yanzu an technology za su yi wannan gini wanda zai yi zai wuce shi dama wanda suka yi shi a yankin larabawa shine burj khalil da kuma wato abun nan burj araf wanda suka yi shi sai kuma zamzam su ne wanda muke da shi a yankin larabawa mai tsawo amma yanzu sun ce za su yi shi ina tsakanin daga daga saudiya daga saudiya daidai ah, inda annabi musa ah, wannan kasan da annabi musa ya gudun hijira ya zo eh? annabi musa inda ya gudun hijira ya zo ya samu 'ya'yan mata madayana to yanzu saudiya suna shiryawa za su yi ba su sake ba amma za su yi gada wanda zai tafi ai sham larabawa ai sai sun bi gefen beach ma'ana suna bi ne sai sun je tabuka in an je tabuka a bi tabuka a bi gefe sannan a dinga bi sahiril bar kafin nan in za a je sham ba to yanzu suna so za su yi gada wanda zai yi linkin da ainihin abun nan kawai mota ne zaka bi ba sai an bi kewayen nan ba ba sai an bi wannan kewayen ba masu nisan kwana za su bi daga in kana magana wai ka zo ana fasar ayan ya tadawalu na fil buyut wai ana gasan gina gidaje ba irin wannan gidajen mu da ake magana nan ba ina irin wannan abin nan abin nan abin nan uh, skyscraper shine ake magana irin wannan yanzu dubai ta yi nata saudiya kuma ta ce tana so ta yi wanda ya fi nata shine gasan gina gidajen amma ka zo kana mana magana gasan gina gidaje na waki wannan ina five star ba irin wannan ba irin wancan ake magana sauran ɗakuna a cikin ruwa sauran ɗakuna a sama ki buga ki googling yanzu ma ya fara zama tsohon yayi amma ki buga ki googling in kun yi googling ku tambayi kwana ɗaya ku ji wajen 1. million ne kwana ɗaya to shi abdullahi dan umar yana magana na buga muku misali ne da gine-ginen dogaye ya ce jannatul adin ya ce jannatul adil don ba wani yadda zan muku misali da duniya ku gane shi yasa na yi amfani da wannan sky scraper shine sai na yi amfani da shi gini ne masu tsawo mafi tsawo masu yawa sai ya ce aljannan jannatul adil shi ginin din zai zama shine mai tsawo sai a yi gini a gefe gefe gefe kamar ko saudiya yanzu gaje ai akwai hotel hotel a gefe amma kuma ga babba mai tsawo zanzan nan amma ga sunan ga daru tauhid ga menene eh, menene bin daud ga ga sunan dai hotel hotel suna nan a wurin din dewa to waɗannan shi jannatul adin tsawon shi ya fi na kowane tsawo a aljanna ya fi ko'ina tsawo a cikin aljanna wannan shine jannatul adin kenan haka abdullahi dan umar ya faɗi sai magana na biyu magana na biyu maganan abdullahi dan umar still kuma ya sake cewa shi jannatul adin din nan yana da ƙofofi dubu biyar ƙofofin aljannan ƙofofin shi dubu biyar kuma kowane ƙofa idan ka zo za ka ga mala'iku kuma mala'ikun akwai sakin fiska kun gane ai duk ni'iman gida in za ki shiga gida aka ɗaure miki fiska ba ni'iman gidan ko ba ka bane ai shi sa addinin musulunci ce in za ki je bakontaka in za ki je in za ka je bako in kai bako in kai sallama daga amsa sallama in an karɓe ka da mutunci za ka gane ai ko yanzu cikin makarantar nan nan na san mata waɗansu suna yi don ba za mu iya hana su ba amma dai mu za mu ce musu ba kyau ko yanzu cikin makarantar nan yanzu wata in ta zo da yanzu wata za ta fito ina da ta fito da ta zauna tana zuwa a ganta ta sa kaya ba mai kyau ba ta sa tsohon tsohon kaya da yan hijabin ta dan kila wani dutsen guga ya dan kona mata a tana zuwa za ta zauna salamu alaikum sai ga ta haka <laughs> eh sai ga mutane suna cewa kiɗan wanda ma sai sun ce sai irin yan agajin mata na kiɗan matsa mana sai ka an ce ta ɗan matsa sai ta yaka ta kuma a yaka kuma can idan an koma gida kuma sai ka tace ni wallahi wannan tana tana shiga mini fa wallahi zai ci ta wallahi in ba da su malam ba ko su wallahi zai ci ta wallahi wata daga nan don an ce wata ta dan tashi ta matsa wata ta zauna daga nan gaba za ta kulla har abada za ta ce ta tsani wannan to yi mu muka saka yan agajin in kuka ci mutuncin yan agajin da muka saka kun ci mutuncinmu? in kuka girmama su kun girmama mu kun gane ko saboda haka za ku yi hakuri ne saboda wajen karatu in babu tsari kai ko gida ne in babu tsari gidan ba zai kyau ba tsarin addinin musulunci ce in zaka shiga gida kai sallama don haka in bakuwa za ta zo in ta yi sallama a gida alaman kenan malamai suka ce aljanna in zaka shiga aljanna jannatul adinin in ji abdullahi dan umar ya ce yana da ƙofofi dubu biyar abu na biyu akwai mala'iku abu na uku ya ce mala'iku masu sakin fiska kana zuwa ɗaya arama <laughs> zai kai ni wani labari ne zai kai ni wani labari dakata bari in yi zai za mu je faifayin a ina bayani ne <laughs> amma kana so mu yi kuma sai mu yi saboda haka ita aljanna bari gama karanta musu abdullahi dan umar ya ce to wannan aljanna in mutum zai shiga zai samu akwai sakin fiska sai maganan dahak dahak ya ce jannatul adinin wani irin wato wani irin aljanna ne special wanda yake nan daban ba kowaye ba ne yake shiga cikin wannan aljanna ya ce waɗanda suke da gidaje a cikin irin wannan aljanna wato su ne annabawa siddiƙai salihai shahidai sai jagorori na addini wanda suka yi domin Allah suka kyautata jagoranci kuma ba su yi ha'inci ba to wannan aljannan an tanadar musu ne jannatul adin wannan jimalan da haƙƙe nan. sai maganan abdullahi Ɗan umar kuma still abdullahi Ɗan umar Ɗan as ya ce idan mutum ya shiga cikin wannan aljannan wato zai ga wani irin abubuwan ban mamaki bayan ya shiga aljannan to sai ya waiga ya waiga a aljannan sai bai ga yan uwansa ba sai bai ga danginsa ba sai bai ga iyayensa ba sai matansa halin ta babu kyau ana jira sai an mata yadda bilici yake babbata jikin mace kaga ya tabbare tabbare tabbare nan to sai an yi an yi panel beating da jikinta da wuta su mala'iku sun kware wajen saka wajen kwakwafe jikinta da wuta so sai inda za su ce nan akwai wuta a sassaƙe shi da wuta sai a zabke shi da wuta sai naman ya zogonye ya kone in ya kone baddalnahum junudan ghayrahum kullama nadijat juluduhum baddalnahum hali ya liyadhuqul adhab Allah ya ce duk lokacin da muka saka su a wutan in fatan jikinsu ya zogonye ya zama wuta ya narke ya melting Allah ya ce lahun junudan sai mu canja wani fatan jiki domin fatan jiki shike kai ɗanɗanon saƙon zafin wuta shike kai zafi a jikin ɗan adam sai mu canja sai mu ce ku ɗanɗani wannan azaba kullama aradu an yakhruju ha. kullama aradu an u'idu وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون an zo za a yafe mata za a cire ta ta wannan wuri a ce a'a tana cin kwallon mai gida har muguda masa baki take yi masu lalube aljuhu su ma a zo fagen su za a zo za a ce za a yafe mata a ce ai tana lalube aljihun miji ca nan a tana cin mutunci mai gida to duka waɗannan sai an zo ana faifayi Allah ya ce kullama aradu duk lokacin da aka saka dan wuta da namiji da na mace in an saka su a wuta an yaka ruju min ha in sun yi nufin su fita daga cikin wutan min gammin saboda bakin ciki uidu fiha Allah ta sai a maida su cikin wutan ruddu bil maqam sai a maida su da guduma na wuta zuku azabal harik ku dandani azaba to gobara ku dandani azaba a wannan wuta din Allah Allah ya ce fi kulli makanin wa ya'ti bihi fi kulli makanin mutuwa zai zo ko ta ko ina wa ma huwa bi mayyitin kuma a wutan wato kana cikin wutan wa ma huwa bi mayyitin wato babu uidu fiha wa qila lahum dhuqu azabal hariq to Allah madaukakin sarki ce mun ji wannan ai mun ji fasaran wannan Allah madaukakin sarki ce to su yan wutan la yusminu wa la yughni min la yusminu wa la yughni min ju akwai abincinsu wannan ai yan aljanna ne wa wujuhun wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara eh to wannan kuma eh wannan ha qatara ulaika <laughs> humul kafaratul fajara <laughs> Allah ya ce la yusminu fiha layusminu. yusminu la yusminu min joyi. min wato abincin yan wuta indiya har kin shiga wuta to abincin wuta fa baya sa kiba baya gyara jiki ba vitamin K ba vitamin D a duniya ne wannan aka baku abincin da zai zama akwai ingredient a ciki amma na wuta balbalin bala'i ne azaba ne kawai kawai ku roƙi Allah kawai Allah kada ya samu a wuta Allah ya kare mu daga wuta wannan wata har ya wuce baki aikin da zaki shiga aljanna ba ki asara duk inda aikin alkhairi yake ku shiga ku kwakulo ku fincino ku tabo ku taba ku ɗanɗana ku suɗe ku lashe ku yi aikata duk inda aikin alkhairi kororo lungu lungu ko zozzofo ko zozzofo sako sako ku nemo aikin alkhairi ku yi kar ku dinga aikin alkhairi kuma da gasa kar ku dinga aikin alkhairi da alfahari kar ku dinga aikin alkhairi wata tayi ni ma bari in maimaita a'a in wannan tayi ke kuma ki wani abu daban in wancan tayi abu daban ke ma ki wani abu daban har ramadana ya kare baki aikin alkhairi ba mala'ika jibril yanzu haka ya sauko yana musaffa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karatun alkur'ani goma na biyu mala'ika jibril zai sauko ya yi karatun alkur'ani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam goma na uku mala'ika jibril zai sauko zai yi musabba tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kuma me kike yi annabin allah aljanna domin su aljanna an aje ceto ba wani al'umma da za su shiga aljanna sai al'umman manzon Allah sun fara shiga aljanna ba abun kunya bane kina al'umman manzon Allah a ganki a wuta ba abun takaici bane ne kina al'umman manzon Allah yadda aka kyautata aka zuba ni'imomin aljanna aljanna ya zama mai sauki ga yadda zaka ɗiba aljanna in kana so ka ɗiba aljanna a buhu in kina so ki ɗiba aljanna a ashasha in kina so ki ɗiba aljanna din a cikin ai in dai ana ɗiban aljanna ma ni sai ce kawai a ɗiba mini kawai a abun nan a ɗiba mini kawai wato rami kawai na ru a dinga tara mini kawai ana tara mini ɗiba aljanna hanyar aljanna mai sauki amma dai ku mata aljannan ku babu wahala shine ku daɗaɗa miji rai lokacin wannan ramadanan a wajen ramadana amma da muna ramadanan ba mu sani ba idan ramadana ya wuce ko za a yi shawwal da mu ko za a yi zulhijja da mu ko a za a yi zulqida da mu ko za a yi muharram da mu ko za a yi safar da mu ko za a yi aikin haji da mu ko kuma ba za mu yi ba ba mu sani ba ai muna nan muna rayuwa kila mala'ika yana cewa kai ma ka kusa ba da mu ba da labari ba to a kiyaye a yi aiki mai kyau wannan wa'azi da ake yi shine amfanin wa'azin ba wai muna wa'azi ne mu zo mu taro mu zauna a gaban ku muna rera qur'ani a amfanin wa'azi aiki da shi kuma kai kai idan an yi aiki da shi ka samu lada biyu in ba yi aiki da shi ba kai ka samu lada ɗaya ka faɗi saƙon Allah kuma ka gaya ma mutane saƙon Allah Allah ka ba mu ikon aiki da mu da ku gaba ɗaya da mazajen ku sai ka ce wai me muna cikin labarin aljanna ne ai la yasma'una fiha lagwan illa salama aya wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya mun ji shi تلك الجنة التي man من عبادنا من كان تقيا وانشان الجنة دا الله يتاندر الله يتاندر الله يتاندر ita ne wato ga wanda suka kasance masu bin dokokin Allah masu tsoron Allah aljannan nan da muke labarta muku an aje shi ne ba da kuɗi ba ba da wani abu ake saya ba a'a mai sayansa yana saya ne da tsoron Allah in kina da tsoron Allah kin sayi aljanna kin samu menene tsoron Allah yi abin da Allah ya ce ki abin da Allah ya ce wadu ko ya ce a ko ya ce a wadu ko Allah ya ce ki kaza i abinda Allah ya ce ki bari ki bari shi ke nan kawai zama aljanna ja'akumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu to mu dawo inna Allah shadidul iqab tilka aljannatu allati nurisu Allah ya ce wancan aljannan da muke baku labari wanda suke gadon aljannan ma'ana masu gaje wannan aljannan min ibadina daga cikin bayin mun ji Allah man kana taqiya masu bin dokokin Allah Allah ka samu daga masu bin dokokinka sai ya ce min wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik aya wa ma kana rabbuka nasiya Allah ya ce wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika wato bayuwa mala'iku su sauko illa bi amri rabbika wato sai dai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidihim wato abin da ke gabaninka wa ma kalfam da abin da ke baya wa baina zalika da abin da ke tsakanin haka wa ma kana rabbuka nasiya kuma ubangiji bai zama mai mantuwa ba asahu Allahu ubangiji duk abin da kuka aikata ubangiji ya san shi yana nan sai kuma ya ce menene rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya wato an ce wannan ayan kwana goma sha hudu ko sha biyar ko sha bakwai wahayi bai zo ba shine mutane suka fara tsaye gungumi ƙurayshawan makka suka fara gulmamaki to shine suka fara gulma ai Allah ya ban kwana da manzan Allah Allah ya kishi, Allah ya manta sai Allah ya ce ma wadda ka rabbuka wa ma qala Allah bai ban kwana da kai ba wa ma qala kuma bai ƙi ka ba shine sai ke cewa anan kuma wa ma kana rabbuka nasiya Allah bai zama yana mantuwa ba ai fir'auna ma sun yi da annabi Musa fir'auna da annabi Musa ya zo ya mishi wa'azi ya mishi wa'azi duk da zamu zo gwajin sai sai fir'auna ya juya sai ce ce ma annabi Musa fama baalu l'uruni l'ula. wàlá fama baalu l'uruni l'ula. ẹ̀hẹ́n. wàlá ilmuha in. عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى me zaka bani labari game da mutanen da suka gabata gabanin mu wanda suka yi bautan gumaka dodanni me zaka ce a gaban mu sai ya ce a ah, ilmu ha inda rabbi ilmi yana wajen ubangiji la yadillu rabbi wala yansa ubangiji mu baya mantuwa kuma wala yansa wato ba zai bace masa ba ba zai bace ma ubangiji ba kuma ubangiji baya mantuwa to kaga anan wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa akwai mutanen da sai su ce in an zo za a yi halitta ko wani abu Allah ya manta halittan ya ba su halitta kaza ko kuma Allah ya manta da su ya ba mu waɗansu kuɗi su Allah bai ba su kuɗi ba ko kuma su ce Allah ya ba mu waɗansu mulki su Allah bai ba su ba ko kuma su ce Allah ya ba mu waɗansu ilimi su Allah bai ba su ba wai Allah ya manta da su to wannan kalma ce ba na mutanen kirki ba ne kalma ce na manyan ƙureshawa wanda suka ba manzon Allah wahala su suka yi waɗannan kalmomi kada ku yi irin wannan kalma rabbus samawati wal ardi ubangiji shine ubangijin samai da ƙasai wa ma baina zalika ko wa ma baina huma da abin da ke tsakani fa abuduhu ku bauta wa ubangiji wastabir kuma ku yi bauta wa Allah nan sai kun yi hakuri ko wasbir li ibadi kuma wato ku bauta wa ubangiji wato da hakuri hal ta hal ta alamu lahu samiya ka taba jin wani mai suna irin sunan Allah ka taba ji saboda haka za mu aje karatu a nan in mun zo sai mu fede ayan mu yi bayani da kyau Allah ya zauna da Najeriya lafiya Allah ya sa mu gama da duniya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah kare mu daga sharrin masu sharri Allah kare mu daga sharrin shaidanu wanda suke da bukata na alkhairi Allah ka biya musu wanda suke da bukata na alkhairi Allah ka biya musu Allah ba mu zaman lafiya Allah ka sanya mana rayuwar mu ya albarka Allah kare mu daga sharrin masu sharri Allah kare mu daga sharrin shaidanu Allah ya biya mu bukatunmu mu na alkhairi akwai baman Abdullahi dan China hajiya kaga mun daɗe muna karatu da ita ya kai shekara kusan ina ga tara ko tara ko goma in kila da wannan shine zai kai goma tun muna karatu a can kun gane muna karatu suna daga cikin wato ratiban wannan wajen tafsiri shi yasa ba ma mantawa in na kalla haka ina gane wanda muka daɗe suke karatu tare da mu da su kun gane to dukanku Allah ya muku albarka amma ita abin da zai daɗaɗa mata rai shine tunda tana da ƴaƴa musa ƴaƴanta kuma Allah ya sa ma ƴaƴanku albarka Allah ya sa ma ƴaƴansu albarka ita ma Allah ya sa ma ƴaƴanta albarka akwai Abdullahi dan China shi ma Allah ya sa mishi albarka eh, akwai dan Ade shi ma Allah ya sa masa albarka akwai sarki Ismi shi ma Allah ya sa mishi albarka Allah ya musu albarka Allah ya mana albarka su iyaye in kai addu'a haka sun fi jin daɗi kun gane ko to ita ma Allah ya bata lafiya ya kara mata lafiya ko ba ku sani ba yanzu kun ga jiya na aka ka mini nono kin jirmo mai kyau ta kawo ta turo har da sufura kuna zaune in nayi addu'a ba garan ce rabbana <laughs> ko ba ku min komai ba to za haka Allah ya saka mata da alkhairi eh to dan madalisa ne ko to Allah ya sa masa albarka to kuma duka ƴaƴanku Allah ya sa muku albarka Allah ya sa mu ƴaƴanku albarka Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya akwai matan babban mu a malam adamu mai shafi kuma tana zuwa wajen wannan karatu kun ba za mu manta da ita ba mijinta babban malami ne wajen karatun tafsirin shi lokacin da yake da rai ya yi wannan taron mutanen da suke gwajin ya yi wannan goma in bai yi wannan goma ba to in ma kaɗan ne zai kasa haka yake kuma babban malami ne a ƙungiyar izala saboda haka mun kullum tana nan tana zuwa mana wajen karatu kuma yanzu aka ce maka kudin mota ma kawai ka dinga zuwa ka zo nan ai aiki ne ai saboda girmama wajen karatu ne ta zo akwai wajen da za ta je in ta ga dama amma ta zo to muna sa ta cikin irin wannan addu'a sannan mutanen yankin babale Allah ya muku albarka Allah ya sakanta muku da alkhairi Allah ya sa muku albarka mutanen cikin sabon gari na rabi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa muku albarka Allah ya sa muku albarka mutanen filin gwamna yankin filin gwamna har can zuwa dutse wanda suke tasowa su ma Allah ya sa muku albarka Allah ya muku albarka mutanen yankin anguwan mallam Garba Allah ya sa muku albarka Allah ya sa muku albarka Allah ya sa albarka Allah ya sokar da albarka a wajen ku sa'annan mutanen yanki can can can can ba zan sa duka ba saboda haka da waɗanda suke zuwa ma har daga tilde muna fata Allah mu sarki ya sakanta muku da alkhairi Allah ya sakanta muku da alkhairi Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya na gode kuma mun gode kuma shugaban hukumar makaranta tana yi muku godiya Allah kuma ya sa a yi tarayya da mazajen ku cikin wannan lada kuma kada mu manta da 'yan agajinmu ga inda suke ƙoƙari